biyo bayan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na janye fasfan diflomasiya da na hukuma daga hannun nau'o'in mutanen da doka ba ta amincewa ba shin an fara bin wannan umarni ga kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya wato Nigerian Immigration Service mukaddashin controller Epidemic King the directive is for the withdrawal of diplomatic and official passport ce umarnin janye waɗannan nau'in fasfo na hukuma da na diflomasiya daga waɗanda ba su cancanta ba Za ka amince da ni cewar in har shugaban ƙasa ba da umarni to dole a latilas a bi wannan umarni na kuma sake tambayar kakakin hukumar shige da ficen Najeriya cewar shin a hukumance suwa da wa doka ta sahalewa damar yin amfani da faso na diflomasiya sai Mr. Epidemic King ya kada baki ya ce. It's a wide range, you know, for example, and uh, the president, the vice president, the senate president, the president, all of them are supposed to hold a diplomatic. A gaba ɗaya dai nau'o'in jami'an su ne kamar shugaban kasa da mataimakinsa, shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa da kuma tsoffin shugabannin ƙasa da jakadu da ma ministoci da gwamnoni masu ci amma ba tsofaffi ba sai kuma waɗanda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta amincewa amfani da wannan fasfo. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya gaya min cewar a yi dama fasfo na diflomasiya kayan gwamnati ne. Dama wannan fasfo ɗin yana kayan gwamnati ne. Ana baiwa wanda yake da aiki wanda ya shiga da ko jakada ko zai tafiya wakilci gwamnati a kasashen waje don ta taimake shi a guraren da yake tafiya ya taimake shi don neman visa na zuwa na tafiya. na aikin gwamnati amma dama daga kana gama aiki ya kamata yadda ka sallame ofisin gwamnati da gidan gwamnati da takardun gwamnati shi ma haka ka rubuta ma gwamnati ka ce ga passport din ko sai ka ci gaba da amfani da green passport din na kowane dan Najeriya ganin har yanzu tsofaffin manyan jami'an gwamnati a kasar na ci gaba da rike irin wannan fasfo Ya sani tambayar tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain ambassador Yusuf Mamman shin ko shi ina nasa na diplomasiya yake a ranar da na sauka aiki a ranar ne na mika passport ina na mika passport din matata waɗanda suke jajayen fasfo ne na diplomasiya cewa ni yanzu ba ambasadan Najeriya ne mai aiki ba a'a ambasada ne mai murabus Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya